da yau muna yi mata alamis 23 ga watan tara watan ramadan janara na sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1447 wadda sai daidai da sha biyu ga watan uku watan maris kalandar albashi shekara 2026 cikin nufi da lokaci na Allah subhanahu wa ta'ala ya gaddari mu sake haduwa a wannan masallaci mai albarka na juma'a na jama'atu izalatul bid'a wa iqamati sunna da ke nan helkwata ta kungiyar ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamati sunna ta kasa reshen karamar hukumar boko a hausa kwata cikin garin boko karamar hukumar boko a jihar benue nigeria. a karo na sha tara domin dora daga yadda muka tsaya a karatun tafsiri na roƙo Allah ya sa albarka cikin wannan haduwa samu Allah ya sanya mana ita cikin abubuwan da za mu yi farin ciki da su a rayuwar mu ta duniya da lahira Allah ya sa ta zama to sanadiyar ɗaukakar musulunci da musulmai muna cikin tafsirin sura ta uku a jerin surori 28 ko da tara da suka sauka bayan hijira ta uku a jerin surorin alkur'ani daga sama na tamanin da tara ko casa'in daidai a asalin saukar alkur'ani ita ce suratu ali imran kuma karatun da ya gabata mun tsaya karshen tafsirin aya ta ɗari da hamsin da uku yau da izinin allah za mu tashi tafsirin aya ta ɗari da hamsin da uku, da fatan allah ya taimake mu ya sa mu dace ci gaba da amsa wasu tambayoyi wannan yake cewa bayan sallama malam idan na zo masallaci na yi na filfilu gabanin kiran sallah sun isa ba sai na sake yin wata ba bayan an yi kiran sallah to ya danganta da sallah da ka zo masallacin da kuma lokacin da ka zo misali mun san akwai rakoyi sha biyu da manzo Allah su salmi wanda zai kiyaye su Allah zai gina masa gida a gidan aljanna raka biyu ko hudu bayan gabanin sallah azhar raka biyu a bayan sallah azhar in mutum biyu gabanin azhar to bayan ta sai hudu da raka biyu bayan sallar magariba da raka biyu bayan sallar isha da raka biyu ainihin gabanin sallar asuba da ya danganta ita sallar wadda tana da sunna qabaliyya ce in tana da sunna kabaliya kamar sallar asuba kamar sallar azhar to sai a kalla lokacin da ka zo masallacin ka yi nafilar lokacin da za a yi sallar yayi misali kamar mutum ya zo masallaci karfe hudun dare kun ga lokacin alfijar bai keto ba da aka dan yayi nafila wannan lokacin an yi kiran sallah to lallai sai ya tashi ya kuma yi rakatai alfijar sannan ne ya samu ladar rakatai alfijar. an fahimta idan azahar ce ya zo gabanin lokacin azahar ya yi sai na fulfulu ya yi kiran sallah azahar sai a kalla lokacin da ya zo an yi lokacin sallah azahar ya yi ko ba yi kira ba amma lokacin sallah azahar ya yi in lokacin sallah azahar ya yi ba sai ya sake tashi ya yi na ba amma lokacin da ya zo masallaci lokacin azahar bai ba sai ya na fulfulu in an yi kira in yana sai ya samu ladan wannan raka sha biyu da annabi ya faɗa sai ya yi su saboda sai su suna kabaliya ce ta wannan sallar ko ba a sallatar ta sai lokacin sallar ya yi ina fatan mun gane to da haka sai ka lura yaushe ka zo masallaci in ka zo a irin wannan lokaci na lokacin sallah din bai ba kuma tana da sunna kabaliya don an yi kira nata lalle ka tashi ka yin kana son ka samu wannan ladan amma da ka zo lokacin ya riga ya yi amma dai ba yi kira ba shi nan sai ka yin an yi kira ba lalle ba ne sai dai sunna ce in kana masallaci aka yi kiran sallah ka tashi ka yi nafila da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce baina kulli azanaini salah tsakanin duk kiran sallah guda biyu ma'ana kiran sallah da ta da iqama akwai sallar nafula. wannan na tare ta nafula kiran sallah an fahimta bal a wata a wata a wani lafazi ma cewa yi sallu ba da kulle azan bayan duk kiran sallah ku yi sallah ma'ana ku yi sallar nafula. to da aka kun ga umarni ne kenan ana bayyana ba ake bayarwa to musamman kuma saboda inda ake samun matsala ita ce sallar magariba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ware ta yace sallu qabla al-maghribi rak'atayn ku yi sallar nafila raka'a biyu gabanin sallar magariba ya fada sau uku na uku sai ce liman sha ga wanda ya ga dama wanda ya ga dama ya sai malamai suka ce inda manzo Allah da ya faɗi na uku bai yayi shiru bai ce ga wanda ya so ba ya zama wajibi kowa sai yayi an gane ko amma a ukun sai ce ga wanda ya ga dama a takaice dai za ka duba wanda lokaci ne ka zo masallacin kuma nafilar da suke za ka yi wacce iri ce shin tana cikin sunanin rawatib ko kuwa suna cikin sunan zawatil asbab ko kuma suna cikin sunan mutlaka sunan zawatil sunan rawatib sune waɗannan raka'a sha biyu da ake yi gabanin sallar asuba gabanin azar bayan azar da kuma bayan magariba da bayan isha an gane wallahu ala. malam na ji wani malami ya ce wai sallar tahajjud bid'a ce ya abin yake ya ce ana ɗaukar alhaki ana hana mutane bacci <laughs> Allah ya ka. yaushe bacci yana karewa ne ah, yaushe za a daina bacci ba ku mai karka damu akwai bacci da za ka yi har sai ka kosa ma aka tashe ka akwai baccin da za ka yi za ka kwanta sai ka kosa ma a tashe ka yi eh, mutum ya mutu yi shekara ɗari yana kwanci a bacci ya ishe shi ko mutane suna shirme akan abubuwa to ita malai ke ce yanzu mai gidansu shekara hamsin a da rasuwa ina kabari a kwance shekara hamsin yanzu duk in an tattare baccin da ya a shekara a rayuwarsa da yi wannan yi ba ko ya kai dan in ka shekara ɗari to in ka bi tsarin bacci shekara ashirin da biyar kake yi ko ko shekara talatin da uku da wata uku da kwana uku shi ne abin da kake kadara kullum za ka yi awa takwas kana bacci kullum ka yi awa takwas kana bacci ba awa ashirin da hudu ne da mu a rana ba don ka shekara sittin ka ga bacci shekara ashirin kawai kai yanzu wanda ya shekara sittin sai ya mutu shekara sittin da ta wuce ok to mu ɗauki ma irin su murtala murtala ya bai shekara 60 a duniya murtala ramat muhammad yanzu shekara nawa da kashe shi 76 sana kashe shi yanzu shekara 50 da kashe shi amma gaba daya rayuwarsa shi bai shekara 50 ba bai ma shekara 40 ba sardauna yanzu shekara nawa da mutuwa shi ko da kashe shi ana magana shekara 60 yadda kashe shi ba su ka kashe shi ba shekara goma tsakanin kashe sardauni da kashe murtala to murtala yana da hamsin shi sardauni yana shekara sittin yanzu da mutuwa shekara nawa sardauni a duniya ya shekara sittin da haka ku jira duk wani wanda yake tunanin bacci ya jira zai bacci sosai sai ya ma, abin da ake cewa tattali abin da za ka je kai wannan bacci cikin nutsuwa da kwanciyar hankali in ba ka mutum zai je shi tsawon wannan lokacin yana cikin tashin hankali da bala'i cewa sallar ta ne bid'a ce hannun mai fadar wannan sai ka dinga tunanin to yana karatu sannan waɗanda yake gayawa suna karatu ko kuwa iya abin da ya gunso gunsa musu iya abin da za su ɗauka kenan su da ka yin izala ku gode wa Allah kun ga shi dan izala sai je yi bincike head gabanin malamin sama ya zai karatu shi yau karatu kan ka zo kawai kara baka bayani yake kana fahimta da haka cewa wai sallar tahajjud bid'a ce wannan ko ko dai jahilci baki ko kuma ilimin da son zuciya ya cika shi saboda wata manufa amma babu wani mutum makhtalafa isnan mutum biyu saba sabani akan cewa sallar tahajjud sunna bace ta annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ba qur'ani ya tabbata da ita ba wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak sai su ayan ce annabi aka ce nafilatan lak shi wajibi ana maganar wajibci ne in baka gane wannan ba bar suratul isra'i tafi suratul muzammil aya ta karshe in kana warshi aya ta sha ashirin in kana habsu ruwayoyi guda biyun ta sha takwas ko sha tara aya karshe inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al wa nisfahu wa thuluthahu sai ta me wa qa'ifatun min alladhina ma'ak me qa'ifatun min alladhina ma'ak wasu yanki wasu jama'a daga waɗanda ke tare da kai waɗanda suka yi imani suka zo in kana yin sallar daren suna yi tare da kai hadisai sun tabbata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in yana sallar dare sabai sukan zo su haɗu da shi sami hadisin abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda annabi yana sallar dare izo ya jona ya bi shi yace da ya fara da ya karanta fatiha da ya gama sai ya fara bakara sai ya ce aya ɗari zai karanta saboda sun sa annabi baya rukuntuwar sallah da ya kawo ɗari ya wuce sai ce to karance ta zai ita da ya gama da ya karanta bakara maimakon yin ruku sai fara karanta suratul nisa'i ita da ya gama karanta suratul nisa'i kuma sai bude suratul ali imran ya ce har na kusan yi wani mummuna abu aka ce mai ka kusa yi ya ce yanzu ma na gyane shi raka ɗaya izo goma da rabi a raka ɗaya izo nawa goma da rabi kuma karatu irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su suke sallah suna ah. suke suka yi su biyu jami'i na sallah daga mutum da yake farawa daga mutum biyu har ita ta azumin da suke faɗa ai wasu sun ce eh, eh, eh, tarawihi ma da ake a cikin jami'i ai bid'a ne tarawihi da ake wai bid'a ne amma za su ce da kai annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi wasu sahabbai sun zo sun tsaya tare da shi a daren farko a dare na biyu a dare na uku ko na hudu sai bai fito ba sai ce ya ji tsoron kar a farlanta musu to daga nan sai ya daina to ko ba a sake yi ba ta har maza layi ba duniya haka zamanin abubakar siddiq sai a zamanin umar dan khattab sai ya dawo da ita shi ma ya ce bid'a ce ya ce ma sai dai ya ce ma dalla da wannan bid'a yanzu cewa da umar yayi ma dalla da wannan bid'a yanzu wani mutum a wannan zamanin shi zai ce da kai ga irin bid'ar sannan yanzu kai In za ka ce adalci tsakaninka da Allah da kai da Umar waye a halin sunna waye dan bid'a waye a halin sunna waye dan bid'a ya ko ni din nan dan izala aka ce ga Umar ga ga ga ni in dai ba tantance ba a ce duk muna iya zama a halin sunna ba to ni ne dan bid'a ai kun gane ko ta san yanzu dai a nan Najeriya ko na Afirka duk sunnar ka dan izala ne kun fahimta da kyau kai ba ni ba ko balalau Allah ya ƙara imani da lafiya da nisan kwana mai amfani aka ce sai ɗaya tsakanin shi da umar ɗaya ne zai zama ahlus suna ɗaya ɗan bida wallahi balalau ne ɗan bida umar ba zai taɓa zama ɗan bida ba ranar su ya ce ba da lada wannan bida yanzu wanda zai maka bayanin abin da umar yake nufi ba wani mutum bane a wannan zamani domin mu sauka abin da sami imamun nawawi Allah ya ji kansa yace da Umar ice madalla da wannan bid'a ice ita bid'a a harshen larabci ko abin nan akwai bid'a a lugha akwai bid'a a addini sai ce wannan bid'a da Umar ya faɗa a lugha yake da ita amma bid'a cikin addini ko ta bid'a bata ce da ka saban ba ita Umar yake da to sanan na biyu hadisi tabbatacce annabi sallallahu alaihi wasallam yace alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin afdu alaiha bin nawajib ku yi riko da sunnar halifofi na shirari guda guda hudu su ai waɗannan halifofin a rashidai abubakar da umar da usman da ali abinda umar yayi annabi yace sunna ne za ki rashi bid'a a je wannan umar ina cin waɗanda manzo Allah ya keɓe su biyu ya ce alaikum bi sunnati lazaini min ba'di abi bakrin wa umar ina umartar ku da sunnan guda biyun da ke bayana abubakar da umar to sannan kai tun da kake baka taɓa jin shaidan ba su haɗa hanya da sayyidina umar ba sannan baka taba ji shine sahibul muwafaqat ba ikan faɗi magana Allah ya karfafi maganar kun fahimta jama'a saboda haka masu waccan da'awa kawai har waɗannan 'yan izalar na jos suna yin ɗariƙa ne allah ya sa kuna gane dama bana na gaya muku balo-balo ce kawai ba mi ba wani rufe-rufe 'yan ɗariƙa ne yanzu abinda suke sun koma ɗariƙanci suke yi in ba haka ba ta yaya kun san wannan da sun da ta ba da su ake yi ba da ba da su ake yi ba to hadisan ganowa suka yi ba ingantattu bane yanzu ganowa suka yi ba ingantattu bane san zuciya ne kawai to shi kuma dama san zuciya haka yake da haka ake cewa da duk mai san zuciya ahlul ahwa'i sai aka tattara su gaba da aka ce yan san zuciya dan shi mai son zuciya ina ganin gaskiya amma sai ya rufe su sai ya bi ƙarya saboda haka jama'a sahajju sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam qiyamul layl sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam qur'ani ya tabbatar da ita manzala a hadisansa ya tabbatar hakanan sa sun yi na ji wani ma da ya kai ikawo Zan saboda tsabar sharri ya aje wawaye a gaba bayan ya kawo wannan hadisi na annabi ya fito sau uku sai ce wai a naukun sai yake fitowa sai a naukun ma ya tsaya wanda wannan yake nuna baya da wani sakeni na ilimi da yake tantance irin waɗannan maganganun ai shi ne ruwa ya cewa ai ko a dare na uku ko na hudu to a irin wannan yanayi ana cewa yubna alal yaqin zai bi layi ne akan yaqini idan aka ce wannan ta uku ce ko ta hudu to nan sama ake jefarwa an gane ko misali ka zo yanzu kana sallah sai ka ce wai wannan rakar ta uku ce ko ta hudu to ta hudun za ka jefar sai ka ce ta uku ce kun fahimta to da haka da mai ruwa ya ce a dare na uku ne ko na hudu bai fito ba sai a ce to a na hudu ne bai fito ba amma na uku tabbata ya fito an fahimta to wai sai ice wai sai annabi ya aika musu ya ce kowa ya tafi gida ije yi tafi lada a gida wannan kuma kalubale ne ikawo kawo a ina isa mu wannan cewa annabi ya aika musu cewa kowa idan yi a gida ta fi lada ya kawo to sai dai shi dan bid'a ya saba ƙarya ga annabi to an tsaya wa Allah ƙarya ma balle annabi saboda shi shi ƙarya ita ce addininsa ita ce rayuwarsa ita ce cinsa ita ce shansa ita ce sutararsa, komai nasa shi ƙarya ce to da haka in sun ajiye mutane jahilai ba sa tunanin ana karatu abin muridan ubanninsu ne dama iyayensu suka gada musu su su ma su za su tafi su gada wa yayansu shikenan da haka jama'a ku gode wa Allah zama yan izana ku ce alhamdulillah wallahi ka zama dan izala wallahi ni'ima ce ni'ima ce za ka sami dama ka yi bincike na ilimi ka fahimci addini ba wani kurin ba gida ce zai ta wahalar da kai ba ya mai da kai wai muridi da aka tahajjud sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam qiyamul layl sunna ce ta annabi guri ɗaya malamai suka yi sabani shine yin ta a masallaci ko yin ta a gida kuma jumhur na malamai mafi yawancin maganar malamai suka ce an fi son a yi ta a masallaci saboda umar dan khattab da ya tashi sa mutane a isa a yi ta a masallaci ya sa a yi ko kun fahimta jama'a a masallaci ya sa a yi amma in kai a gida suka ce babu laifi illa idan limami ne yake jagoranta mutane to kai kuma baka samu wannan ladan da annabi ya ce man kama ma'al imami ba hatta yansarif wanda duk ya tsaya tare da liman har liman din ya gama suka ce kai baka samu wannan ba amma dai za a rubuta maka ladin qiyamul layli in tahajjud ne za a rubuta maka ladin tahajjud irin naka an fahimta jama'a to sannan akwai gabasa ta biyu cewa ana ɗaukar ladan mutane alhakin mutane suna bacci an hana su bacci an yi kaza an yi kaza to abin da ya kamata shi kenan su masu sallah sai su duba me ce ce bukatar da suke da ita in masallaci bai cika ba shi kenan sai abin da su shiga cikin masallaci kana sa ta waje in wannan za ku ce za ku gyara sai ku ce ku yi gyara amma kada ya zama to kuma dalilin da za a ce a ce ba sunna ba amma dan an sa ma last week an yi abin annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya je ina ran gadi a cikin garin madina ya wuce gidan abubakar siddiq sai itarar abubakar siddiq ina sallah amma ba a kusan jin muryarsa kan sai yake jiyarwa ba da ya tafi unguwarsu umar gabanin ya je tun daga nesa ya fara karatun karatunsa da suka zo da safe sai manzo Allah su sallallahu alaihi wasallam abubakar yace na mu je ai wuce ka kana sallah ba a ko kusa a jimare da kake karatun da kake yi sai ce ya ubangiji laqad asma'tu man najaitu ai wanda nake wa sallar ai na jiyar da shi shi ya ji abin da nake yi sai ce kai kuma Umar na wuce ka ka suka unguwa sun kafin a shigo unguwar ku ana biyo sautin ka sai ce ya rasulullah ina daga murya na ne li uqizal wasnan dan wanda ya saki lebe da saleba ikwanta ina bacci itashi ga ubangiji yana da ban rahama ya saki abin nan ina bacci itashi roki ubangiji sai manzo Allah su sallallahu alaihi da Abubakar Siddiq ya Ababakar duna ha kalilan a fauka ha kalilan yace Umar duna ha kalila yace Abubakar kai ka dan daga muryarka dan ka dan ringa jiyo ka mana kai kuma Umar ka dan sassauta muryarka ba sai dukun gwakwa ya ji ka ba da haka za a yi sallah wani ijiyo eh, eh, wannan ba wani abu bane abinda ba a so shine disturbing abinda ya kai matsayin disturbing kuma wannan dama ɗabi'a ma ba ta san sa ina fatan mun gane to amma dai zancen cewa wai za a yi bacci za a yi kaza ko za a hana mutane bacci wannan duk ba wani uzuri ba ne yanzu da masu kaɗe-kaɗe suke hana mutane bacci ana su sa suke ah, ba sa kaɗe-kaɗe hana mutane bacci to sun tabbaci ana disturbing nasu sai sallah sai karatun alkurani saboda da shi kuke gaba shi ne ba kwaso to dama shi kurani haka yake yana kore shaidanu na kan kana shaidan yana karatun kurani za ka ji ba ka amma in wannan mulahaza ce mulahaza ce mai kyau da ka sai a ringa lura amma in masallaci ya cika akwai waɗansu a waje ya za biyar su ko kuma masallacin babba ne liman ba zai iya jiyar da mutane karatunsu ba karatunsa ba kuma za su iya yin bacci dan ba a jin karatu za a yi yin bacci shedan zai iya ɗaukar mutane za a iya kaza bil munasaba zaka ga da haka ba mutane suke rike alqur'anai idan ana karatu wannan kai masa magana sai ce wallahi da kare bace tar ta rikewar kuma yana da wani mummunan tasiri nasa ga shi karatu dan da wahala ka zo kana rike qur'ani wani yana karatu da ka kai kana rike da shi kana bin sa ko karatu bai sarke masa abu ne mai wahala annabi sallallahu alaihi wasallam haka ta faru da shi su ba ma duba suke ba ina yi ne suke bin sa daga haddasu su sun haddace shi ya haddace sai ne karatun ya rasa yayye ya tuna ko bai iya tuna ba da aka idar da sallah ya ga ga agwai dan ka'ab ga su abun musala share waɗannan mahaddatan alqur'ani sai ce me yasa ba ku tuna min ba sai suka ce ya rasulullah kai za tuna qur'ani suka ce mun yi zaton ko an shafe ayoyin ne sai ce ba shafe su aka ba mantawa ne ma ana basharun mislukum an saka matan sauna fa idza nasitu zakiru yace ne mutum ne irin na kan manta kamar yadda kuka man kuka yi mantuwa da haka in na manta ku tuna min sai ce la'alla kuna bin limamin ku yana karatu sai suka ce eh sai ce haba shi isa na ce mali unaza alquran me isa ake bincike qur'ani ga da ina kokarin karanta an kasa bayan Allah ya ce sanuqri uka falatansa sai ce to ku daina illa bi fatihatil kitab fa innahu la salata liman lam yaqra biha kada ku dinga karatu a bayan limamin ku sai dai fatiha wannan ita ku karanta dan babu sallah ga wanda bai karanta ta an fahimta jama'a to dan haka sai a lura dai me kece maslahar su wanda suka taso za su yi sallah sannan kuma sai mun yarda shi fa watan ramadan wani wata ne na musamman watan qur'ani ne ya kamata a karanta shi da yawa bayan nan kwanakin nan guda goma na ƙarshen watan ramadan kwanaki ne na musamman ya kamata a ribanya ibadun da ake a cikinsu saboda in ka gama bana baka da tabbacin za ka yi gobe ah eh, na baɗi yanzu ba wata magana ba ba na ake cewa zan zo ba zan zo ba zan zo ba ba shi na zo ba yanzu ba ta ke zai tafi zai tafi zai tafi Allah ya sa kuna gane tun ana yau kwanansa kaza da zuwa yanzu ana sauran kwana kaza ita yan duk magana da muke ranar lahadin allah kai mun muka irin wannan zaman yanzu da yamma to ranar litinin kuma ni da allah ma mun kama hanya mun koma ka gani ko to allah ya gane da mu jama'a waɗannan abubuwa suna nan ga sunan suna da yawa malamai suna ta bayani akan abin da ya shafi waɗannan matsaloli da ake kawa zuwa tayar da hankalin mutane haka kurum a sa musu sakaci a sa musu lalaci a sa musu sanyin jiki su kasa tsayawa su yi bauta ga Allah subhanahu wa ta'ala su je su yi abin da shi ba karewa yake ba sai rayuwarka ta kare bacci sai rayuwarka ta kare sannan ka daina kuma ka zo last step ne to start the next step ko ba bature ya rena waye mutane ba sai mota end of discussion ko sai koma ya kawo mai continue Allah ya so to sai ne a guri aka insha Allah gobe ma sake amsa wajen tambayoyi na amma Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم ۖ والله عليم بذات الصدور ثم إن, الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استغلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله والله غفور حليم ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم إن الله غفور رحيم حليم ولقد عفى الله عنهم نعم إن الله غفور حليم نعم بارك الله فيك يوم ما سأل بركة وانا دوري لي أكن كسر يجن mun ga yadda yakin uhud ya kasance inda sahabbai suka sha wahala ba sahabbai kadai ba har shi manzo Allah su sallam ya sha wahala a wannan yaki da Allah ya tashi kawo musu sauki kawai sai aka aiko wata iska sai bacci ya dauke su duk mai imani wanda ba munafiki bane da wannan iska ta ratsaye sai bacci ya kama shi bacci a filin yaki <laughs> ko wai wanda ake cewa wai wai gobara daga kogi maganin ta sai Allah an gane a filin yaki kai bacci lallai abin ya kai ya kawo to shine Allah subhanahu wataala sai ta yadda wannan abin ya kasance yace summa anzala alaikum min ba'd al-ghammi amanatan bayan wancan damuwa da bakin ciki da aka yaya ta cewa an kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan wahala da kuka sha Allah kuma sai ya saukar muku da wata nutsuwa wani aminci wani lamuni menene wannan lamunin wannan nutsuwar nu'asan wani irin gyangyaɗi ne ya sha fa'ifatan minku da ya zai lullube waɗansu daga cikin ku abu ansari Allah ya kara masa yadda yace babu wani ɗaya daga cikin mu face sai da yawan nan baccin yace ni ma har takobi na yana faduwa a hannuna sai ya faɗi sai ba zan ɗauka in ya kuma faduwa sai mazan ɗauka in ya kuma faduwa sai mazan ɗauka ita haka aka ta yi har Allah subhanahu wa ta'ala ya dawo mana da hayyacinmu muka dawo hayyacinmu to sannan kuma aka tashi aka ci wai da kuma wa ta'ifatun amma wasu bangare daga cikin ku kada a hammatuhum anfusuhum su shine idame su suna jin tsoron kar a kashe su dan haka su suna ma samun damuwa ku kuna bacci su tsoro ya sa ba za su iya bacin ba yanzu nuna billahi gairar haƙi suna yin zato wani mummunan zato ga Allah zaton da ba na gaskiya ba zannar jahiliya irin zato irin na jahiliya saboda zamanin jahiliya suna muna da zato ga Allah subhanahu wa ta'ala da musulunci yanzu sai ce a kyautata zato ga Allah sai Allah ya ce a hadisi kudusi ana inda zanni abdi bi ni ina nan inda bawa na yake zato na in kana zaton alkhairi daga Allah sai ke taɗuwa da alkhairi in mutum yana zaton kishiyar haka sai Allah ya taɗa shi da kishiyar haka da aka jama'a mu kyautar zato ga Allah subhanahu wa ta'ala yaquluna suna cewa hallana min al-amri min shay'in shin muna da wata magana a cikin wannan al'amari muna da wani abu da za mu iya yi ko mu ba da shawara ko a yi kaza in suna ta in za su ba da shawara a gudu Allah ya ce da su Inna amra kullahu lillah yau al'amari gaba ɗaya na Allah ne ba wani mai wani zaɓi ba wani mai wata shawara ba wani mai wata magana kowa ya rike shawararsa ba a so kowa ya rike ra'ayinsa ba a so yau Allah zai hukunta abin da ya ga dama yukhuna fi anfusihim ma la yubduna lak suna koya abinda ba sa bayyana maka a zuciyarsu ma'ana abin da yake zuciyarsu ba shine abin da suke yake a zahirin su ba yaquluna suna cewa law kana lana amri shay'un a zuciyarsu haka suke cewa ai da muna da wani al'amari wani aba wannan al'amari da za mu faɗa a ji ma kutilna hahuna da ba a kashe mu a nan ba da sai mu koma gida an ba gida za su yi mu su kashe mu amin dai kusa da gida Allah subhanahu wa ta'ala yake kul sai dai da su law kuntum fi buyutikum bisa kaddarawa dan law harfin tina'in da lintina da a ce ko din kuna gidanku ba yaƙi kuka taho ba labarazan lazina kutiba alaihim alqatl ila mazaji'ihim wallahi da waɗanda Allah ya kaddara wa mutuwa sai sun tashi kafa da kafa sun taka zuwa inda za ka kashe su an fahimta mutum nawa Allah ya kaddara mutuwa a wani wuri ina zaune haka kawai sai ya tafi zai ce ajali ne ya kai shi ana yi ko ba a yi kuna zaune da shi muna yara ko muna wai matasa lokacin akwai wasu abokanmu wallahi muna zaune a gindin masallaci a unguwanmu kawai sai suka ce su farautar da na za su haka kurum farautar dare i e, suka tafi su shida gaba ɗaya a kashe yara ƙanana sun tafi farauta sai suka haɗu da irin abokan gaban eh, eh, kafar kura ɗin nan wala su shida gaba ɗaya su kashe yara ƙanana su kuma ɗin shekara su cin cikin waɗanda suka kisa ina gaya maka mu tashi daga nan wurin bayan da muke zama mai hira sai ga su an zo gari ya cika me ya faru yanzu nan fa suka wuce nan da yan su, amma an dawo da su sun tsallaka kurin sun tafi bayan gari haka su abin nan aka kashe su me ya tafi da su ajali ne to haka nan ake faruwa akwai wani muna zaune da shi haka kurum sai ce bari in tafi kano iso jarida wai yau bai samu ya sai jarida ba ana kawo kura amma ranar bai samu ya sai ba da haka bari ya tafi cikin gari ya je su jarida haka koro ya je bakin titi sun tafi suka hatsari suka fada wannan gadar wata gada da shafi gadar tambulawa suka mutu jama'a in Allah ya kaddara maka za ka mutu a wuri kaza sai ka je to baka ga wani abu da yake faruwa jama'a in bai faru a garin ku ba ne ya faru a garin mu wani zai ce shi ma ya faru a garin su mutum ba shi da cin yau ba shi da na gobe sai ya samu wani dan uwansa kawai sai ya biya masa kuɗin maka ana yi ko ba a yi to kuma sai ya je san sai ya mutu inda ya san yaje zai mutu ya tafi kuna fahimta to da haka ita mutuwa ba ka gujewa mutuwa inna allaha indahu ilmus sa'a وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكتب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ما زال الله يتي مفاتيح الغيب ولا ننسوني قدادية ما زال أتي كاسن غيب وتي كاسن سو إن بك سن سو بدو بك سن غيب da ya ce su ne mabudin gaibu inna allaha indahu ilmu sa'a Allah a wurinsa sanin yaushe kiyama za ta tashi duk duniya ba wanda zai yaushe kiyama za ta tashi Allah wai na zulul gai shi yake saukar da ruwa cewa za a saukar da ruwa ɗannan su suke forecasting za a yi ruwa a tsawon shekara su ce za a yi rana kaza da wuri kaza da lokaci kaza da kaza har yanzu ba su san za a saukar da ruwa ba mu sani in suna so su ba da abin nan da za ta yi eh, sun san za a yi ruwa to su faɗa gida nawa ne zai rushe mutum nawa zai sha ruwan guda da ina zai taɓa me wata asara za a yi wannan alheri za a samu ina zai malala ita fi nawa mutane za su sha nawa tsuntsaye za su sha nawa kwari za su sha nawa dabbobi za su sha wanne ne zai zauna a cikin rijiya wanne ne zai tafi kogi kogin kogin sha ko kogin teku sai su yi bayani za su iya za su iya faɗar kwaya nawa ne ya sauka to shi Allah duk ƙwayar ruwa da za ta sauka akwai mala'ika da ya haɗo shi da shi ya sauke shi dan idan da ruwan aka sako shi kada ya faɗo duk ginin da ya daka ya huda shi duk ginin da ruwa ya daka da shi aka sako kawai ya tawo sai ya huda ginin duk ƙarfin sakwa da haka wai manzilin gai har yanzu Allah shi isan saukar da ruwa wa ya'lamu ma fil arham kuma Allah shi kadai ya sa abin da yake cikin mahaifa an sa kana an yi a yi ɗan namiji ne yi ɗan mace ce yi yan biyu ne yi ɗan dozin ne yan malala gashin dinkiya ne har yanzu ba a san abin da yake cikin mahaifa ba ku ba da labari in ya fito fari ne ko baki dogo ne ko gajere ɗan siriri ne kamar ni ko gabjeje kato kamar alaramma sannan alaramma zai kasance ko mai tafsiri ko shugaba ko alhaji ko sarki ko kaza ko kaza ne zai zama ku gaya mutane ku bada bayani hasali ma ku bada labarin zai rayu ko mutuwa zai yi ku bada labari haifarsa za a yi ko fasa cikin za a yi a shi sun sa abin da yake mahaifa sun sani sun sani wannan ka ce ɗa namiji ne ko ya mace ce in ka samu mace mai hankali da ta haihuwa guda biyu mabambanta ta haifi namiji ta haifi mace in ta samu ciki na gaba na uku za ta ce mace ce ko namiji kuma namiji za ta haifa ko mace za ta haifa yanzu saboda kai an samu mata saboda ba su da kan gado shi kenan kawai shi kenan sai ta ce jiya nake ba da labari matata da ta haihu last wata uku ko hudu nan baya da suka wuce ta je ta yi tsakanin aka ce namiji ne ta zo ta yi tsakanin aka ce mace ce to wace ce an fahimta sai ta ce an raba mun hankali saboda da da ta je ta yi zancen tsakanin na namiji tana ta tana ta tattara kayan mata sai haka zo aka ce namiji ne sai ta ce an raba ta mata ne hankali ta je ta sake aka ce namiji ne ta je ta kuma aka ce namiji ne karshe mace ta haifa kuma ranar ma da aka haife ta ranar ta mutu awa ta biyar kawai a duniya kun fahimta jama'a to da aka har yanzu ba a san me yake cikin mahaifa ba ba sani ba wannan kawai ana ana menene ana rangwada ne eh ana rangwada ne ka dauki kudin ka maimakon ka sai mata nama ta ci ka je a haska ciki a gani Allah ya sauke yace wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za ta tibu gada ba wanda ya san me zai yi gobe eh, wannan bayanin ta karka yi tsari ba ne ka samu tsari gobe zan yi kaza zan yi kaza zan yi kaza amma ka sani bayan ka tsara akwai mai zartarwa shine Allah amma ba haka ba sai ka tsara duk abin da ka tsara kuma Allah ba zai zartar da ko ɗaya ba hasali sai sa ka wani aiki a shi za ka yi ni ka kwana yi to hasali ma in ya ga dama ba sai ya ga dama ka kai gobe ba akwai wani mutum aka yi ta kakabinsa dab da azumin nan jama'a dab da azumin nan an yi mutuwa sai yake gobe za mu je mu yi ta'aziyya za mu yi kaza kaza saboda in azumi ya zo ba za mu iya yi ba ba mu da lokaci da aka zo sallah asuba sai aka ce shi ma ya mutu an gama arrangement an sha mai an yi komai gobe aikin da za su yi nan na abin nan da shi da tawagar da aka shirya za a yi ba wanda to shi ya ma bi duniyar gaba daya to su kuma ta'aziyarwa za su tafi ga jana'iza a gidansu to da haka ba ce kar kai tsari ba amma me zai faru gobe Allah kada ya sani Allah muna roƙonka Allah ka ba mu ikon tsara alkhairi ka zartar mana kuma da abin da zai zama alkhairi a gare mu yace wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut ba wata rai ba wani mutum da ya san ina zai mutu ba wanda ya san ina zai mutu ko akwai wanda ya san zai mutu babu sai dai kawai mutum ya bi ya mutu Allah ka sa mu cika da imani Allah ya ce inna Allah alimul khabir lalle Allah shine masani masanin da ba irinsa shi saninsa iliminsa na ba da labari ne bayan ka sani kuma ka ba da labari ka sanar wannan ya kai matuƙa ke na wajen sani Allah ka sa matuƙa da imani to shine Allah subhanahu wataala dai yake cewa قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في Allah ya yi wannan ne don ijarraba abin da yake cikin zukatanku ya bayyanar da shi wali kira zanku wali mashi sama fi kulubikum kuma dai ya tantance abin da yake cikin zukatanku a gane masu imani a gane waɗanda suke munafukai wallahu alimun da zakin sudur Allah shine masani ga abin da ke cikin kiraza duk abin da mutane suke yi Allah subhanahu wataala ya sani kuma zai yi musu sakamako a dalilinsa innal ladina tawallaw minkum lallai waɗannan da suka juya baya daga cikinku yau man jama'a ne ranar da ƙungiyoyi guda biyu suka haɗu na musulmai da na arna inna masta zallahum shaytanu ba wani abu bane kadai shaidan ne ita lababantar da su bi ba'dhi ma kasabu da sashin abin da suka tsororuta na sabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce kar ku bar nan wurin sun ba gurin an fahimta amma kuma wala qad afa Allahu anhum lalle Allah yayi afuwa gare su shi kenan sun gaura ta kuri magana ta kare wanda suke yi wa laifi yace ya yafe musu to tunda ya yafe musu a zo ana tattauna laifin me amfanin tattauna shi kawai guda ɗaya ne dan a gaya maka kai ma an kai laifi karka ji nauyin ka tuba zuwa ga Allah Allah zai yafe ma inna Allah ghafurun halim lalle Allah mai gafara ne mai juriya ne da haka ba za ka sami irinsa ba ana saba masa amma ina ina ina kyautatawa ana yi masa ba daidai ba shi yana wa mutane daidai suna yi masa abin da baya so shi yana yi musu abin da suke so ba za ka sami irin wannan ba sai Allah to amma ran da ya tashi kama mutum kuma sai ce zarni wa man Kabiru, bi hadha alhadith sa'astadrijuhum min haythu la ya'lamun wa in lahum inna kaydi matin ran da ya tashi kama mutum zai rena kansa zai gana ce ba shi da wani Allah ka datar da mu na ma Allah ya يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا جزا لو كانوا عندما ما ماتوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون الله يقول يا أيها الذين آمنوا يا قوة لوك بعد قتيا ولو كإيماني لا تكونوا كالذين كفروا كرفوا زمك مروة لنسوك كافرتا وقالوا لإخوانهم فكتي ما دعين وانسوا إذا ضربوا في الأرض إن سنة تبيع أتكين قصا سبو دكاس وانتي كو سبو دجهادي aukanu guzzan ko sun tafi wajen yaƙi yan kai hari sukan ce laukanu inda na ma kuke da suna nan wurin mu da musu mutu ba kuma da ba kashe su ba suna ga zama a gida zai hana su mutuwa za mu zo insha Allah a baɗin Allah kai mu a sura ta wani suratul nisa Allah zai gaya mana laukuntun kuntum menene wa laukuntun aina ma takunu yajrikumul mautu wa laukuntun. fi burujin musayyada ko ina kuke mutuwa za ta iske ku ko da kuna cikin irin ginin nan fada wanda mahadi ka ne mutuwa za ta shiga ta dauke ku ai ka ji dan Najeriya wannan ai <laughs> normal ne ko dan ah, Najeriya mutuwa ba ta shiga gida nan ba dai a kasar da ta dauki mutane ba ah, an yi ko ba yi ba a ina mutuwa ta dauki a bata a gidan ka dauke shi to ina ina ina ina yar aduwa to ko dai ka ji a wajen ta dauke shi ko amma yana gidan aka dawo da shi jama'a mutuwa ba ta da kyarar a ina kake ita tana da ɗabi'a inda aliyu na mange faɗa ne ta daga sama ta sadado ta buge shahu ya faɗo menene ce karkashin ƙasa in ta kurto, ba ta bar su kudo da kurkudo ba haka mutuwa ta ke, da haka kana wani kaza ko kana wani kaza wannan ya taba ruwanta ruwanta to mutuwa jama'a da ta bida a cikin cikin uwarsa ta dauko shi akwai inda ya fi nan tsaro eh. ɗano ya mutu a ciki yana da adadi an ce a safa za a yi safa? to ya aka yi sun shiga ciki ta jesu ta koshi da aka ku kyale mutuwa ita ba ruwanta kawai mu roƙi Allah Allah ya sa mu cika da imani inda duk ta same su mu Allah ya sa muna cikin shiri to kar ku zama kamar waɗanda suka kafirta suka ce da yanwansu sun yi tafiya ban ƙasa neman arziki wajen kasuwanci ko sun tafi wajen yaƙi ɗaukaka addinin musulunci sai su tafi cewa laukanu indana da suna wajen mu ma matu da ba su mutu ba wa ma kutilu da ba a kashe su ba Allah ya ce liya ja'ala zalika hasratan fi qulubihim Allah ina sanya wannan tunanin a zukatansu ne dan i zamanto nadama a tare da su da cizon yatsa wallahu yuhyi wa yumiit Allah shi yake rara yake kashewa wallahu bima ta'maluna basir shi Allah mai gani ne game da abin da yake aikatawa da haka wane ya guje wa mutuwa wane ya tare ta duk ba nan take ba wanda mutuwa ta kama ko wanda kwanan sai kare shi mutuwa za ta dauka amma duk inda kai kana so ka mutu ba za ka mutu ba sai kwanan ka ya kare ba da muka ba da labarin wannan mutumin da ya fada beach ba a Lagos an da koshi ko ba da koshi ba an da koshi <laughs> wallahi bai mutu ba saboda ne Allah bai kaddar kwanansa ya kare akwai wani mahaukaci amma haukan na kwaya ne kawai wata rana sai ta ciwo mutuwa zai kawai gidansu bakin titi yake babban titi express da haka da ya sha kawai sai zai ringa sintiri a kan titi ya tsallaka idawo ya tsallaka idawo wai shi yau ta ya mutu da ya ga duk motocin sun yi abin da to sai tsaya sai mota ta to ya kan amma bai mutu ba wallahi bai mutu ba jama'a mutuwa duk inda ka zo ka mutu ba za ka mutu ba sai Allah ya sa kwanan sai kwanan ka ya tsari wannan alƙawari ne na Allah Inna hulanta lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha ba wata rai da za ta mutu sai ta cinye arzikinta sai ta karar da ajalin Allah yake wala in kutiltum fi sabilillahi ku sani wallahi in an kace ku dan dauka addinin Allah aw mutum ko in kun mutu la maghfiratun min Allah wa rahmatun wata irin gafara da wata irin rahma daga Allah khairun mimma yajma'un shi ya fa alkhairi gare ku fiye daga abin da suke tarawa ba so suke a baku su ta duniya ba su ai ba sa mutuwa ne a tara duniya ko a ji dadin duniya to ku mutum don ɗaukaka addinin Allah ko a kashe ku shi ya fi alkhairi daga abin da su suke tarawa in kana warshu khairun mimma ta jima'una ku din in ku mutu a hanyar Allah ya fi a barku a duniya ku tara abin duniya na Allah ya ولئن متم أو قتلتم لإلى الله kuma bari ku ji wala in mutu idan kun mutu au ko in ma kaje ku aka yi la ila zuwa ga Allah za a gargada ku a mai rin zai muku hisabi da ka ga zuwar me kake yi kuma nan kanjin me kake yi na'am Allah yace فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا, فإذا عزمت فتوكل على الله إن إن الله يحب المتوكلين الله سبحانه ma rahmatin رحمة من الله لنت لهم saboda rahmar Allah ne isa ka zamanto mai saukin hali mai saukin janibi a gare su ya Muhammad sallallahu ta'ala alaika wa sallam walau kunta faddan galizal qalbi da ka zamanto faddan mai dictatorship kana ware kanka baka bari ka zamanto zaki daga kai ka tsare mashigarka daga kai sai yayanka ganisan kalbi da ka zama to mai kaushin hali lan fado min hauli wallahi da sabana duk sun watsi sun barka da sun tafi sun gane ka wannan tarbiyya ce ake bayarwa ga shugaba irin yadda ya kamata ya shugabanci al'umma ya zama to mai saukin hali ya zama to mai tuntuba ya zama to wato ina jawo su a jiki kar in yarda in ringa yin komai shi kadai itar sa sa su yi abin da suke ga dama a'a in ga tuntuɓa su da haka Allah ya ce fa'afu anhu da haka kai musu afuwa duk abin da suka yi maka na bacin rai a wannan abin da suka yi yakin Uhudu akwai bacin rai ko babu akwai bacin rai dan sun jawo mu damuwa to amma yi musu afuwa Allah ma da suka yi wa shi ma yi musu afuwa da haka kai ma yi musu afuwa wastaghfir lahum kuma ka nema musu gafarar Allah akan wannan dan yi aiki da suka aikata sun yi laifi sun yi ba daidai ba roƙen musu Allah Allah ya gafarta musu nan ana ce an kaga mutum yana ba daidai ba ba tsine masa za kai ba la'anta sa za ka yi ba me ya kamata ka yi masa ka yi masa addu'a ta shari'a yi masa addu'a ta shari'a ba ka san bakinka ba yanzu haka kai kadai Allah yake jira ka bude baki ka ce Allah ka Allah ka yafe wannan wane Allah ka shiri wane Allah ya shirye shi gafarta masa amma ka tsine masa kuma ko kuma akalla ka ja bakinka ka yi shiru baka ce komai ba Allah yana jiran kai magana shi kuma sai mun sha yin bayani kaddara iri biyu ce akwai kaddara munaffaza akwai kaddara mu'allaka a wadda akwai wadda an riga an zartar da ita akwai wadda Allah ya rataye ta da wani abu sai an yi kaza sannan shi kuma yi kaza kuma duk kaddara ce kun fahimta jama'a to da haka Allah yake cewa wastaghfir lahum ka nema musu gafara to kuma musamman in kana shugaban mutane in kana babba a cikin al'umma kada ka riga yara suna fitina kar ka cewa kun cika fitina wannan magana ka tana da tasiri kar ka ce kun cika fitina sai ne Allah ya shirye ku ko hana su ce ne ku daina fitinar da kuke ba kyau ga ya mutu wa shawirhum fil amr kuma ka ci gaba da shawartar su a cikin al'amura duk abin da ya taso kai shawara da su annabi sallallahu alaihi wasallam ce ma nadima man istashara wala khaba man istakhara wanda duk al'amari ya taso masa ya shawara ba zai nadama ba haka nan wanda duk wani al'amari ne muhimmanci ya taso masa sai ya istikhara ya baiwa Allah zabi ba zai taɓa yin asara wannan abin da ya ba da haka ita shawara bari ku ji jama'a shawara ga wanda ka nemi shawara ko gurbatacce shawara in baka gurguwar shawara in kai implementin sai Allah ya sa maka albarka a saboda ai shi ha'inci ba ha'inci yi ba ina so ka yi ne idan ka a rana sai ta ni ma ba haka za ta faru ba sai dinga taya ta suno na ƙarya a zuciyarsa daɗi yake ji yanzu Allah zai sa zuciyarsa ta bakin ciki tare da ka samu nasara a shawarar da ya ba kun fahimta jama'a to daka duk wanda in tashi neman shawara in nema dan Allah wanda duk aka baiwa shawara i bayar dan Allah umarni ne da Allah to amma idan kai ba daidai ba ka ba da abin da ba shi ba ne daidai to Allah zai sa albarka a cikin abin sai dai ba implemented ba da aka yi fa idza azamta fa tawakkal ala Allah kai shawara kai shawara kai shawara sai aka baka shawarwari to wanda ka zaba zaka yi to ga dogara ga Allah wannan abin da za ka yi ba a cikin lallai ilalla alkhairi yake ba yana iya a cikin kishiyar wani abin to a shawarar da ka yi dalilin ka dogara ga Allah ko wannan da ka zaɓa ɗin ba ita ce daidai ba sai ka ga Allah ya sa maka albarka a ciki sai ka ga ka samu alheri inna Allah yuhibbul mutawakkilin Allah ina son masu tawakkali masu dogara gare shi abdullahi dan abbas aka zo ana tattauna sai aka ce ai yakin uhudu ai faduwa ce a cikin su sai ce nasara ce a ciki afwan abdullahi dan musu ita nasara ce a ciki ita ai mu bamu taba yin yakin ma da muka samu nasara irin yakin uhudu ba aka ce ah gamar yaya ita to a ciki ne Allah ya ce wa laqad afallahu anhum Allah ya musu afuwa duk mutum akwai abin da yake nema sai da afuwa a wurin Allah to ita ce babban nasara ko ba ita ba ce Allah kai mana afuwa ka bamu wannan babban nasara abinda muka faɗa kuma zan dare Allah ya bamu lada inda muke kure Allah ya yafe mana da yake na yake bamu ikon aiki na ne santa Allah ya bamu ikon ne santa Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai Allah ka bamu shi a duniya ka bamu shi a lahira Allah ka tsare mu azabar wuta سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله